ku danna subscribe sannan Turkashi shi labari da dumudumin sa Ƙungiyar Boko Haram yanzu yanzu ta fitar da sanarwar cewar ita ce ta sace ɗaliban wannan sakandaren ta Katsina wajen guda 400 waɗanda aka sace kimanin kwana hudu kenan ko uku. Kamar yadda za mu samu ku muryar tashi shugaban Boko Haram ɗin wato Abubakar Shekau abinda yake faɗana yadda suka sace yaran. Masu saurare gyara zama domin jin abin da wannan kungiyar ta fitar na sanarwar ita ta sace waɗannan yaran. Amma kafin nan da Allah ku dan gula mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu da zarar mun dora za a sanar da ku. Mai saurare da farko ga muryar Abubakar Shekau din kamar yadda ya sanarwar saurari ka ji me yake faɗa. Wannan aikin da ya faru a cikin wato kasina to insha allahu ta'ala don addini ya ɗaukaka don kahurci wato ya yi ƙasa ne muka yi wannan aikin saboda karatun boko ba karatun allah da annabi ba ne ba kuma abin allah da annabi ake karantarwa a ciki ba balma aƙidar addinin musulunci ne ake rusarwa a ciki ko da ko an ɓoye Allah mai sama mai kasa ya sani Allah ya faɗaɗa addinin musulunci Allah ya tabbatar da 'yan uwa musulmai Allah ya sa abin da muke yi Allah ya ɗaukaka addini Allah ya sa mu cika akan imani duk wanda ya kiya musulunta ko in mai laifi ne ya kiya tuba to zai ga dariyan haushi a lahira Allah ya kiyaye mu mu kam duk mutumin da ya sani kuma ya ɓoye zai kansa a cikin jahannama mu dai Allah ya kiyaye mu ba mu kashe kowa ba in mun kaga mun kashe to ya ki ya karbi musulunci ne kuma yana faɗa da mu in kaga mun ki karban wani to ya ki karban musulunci ne wanda ya yarda da musulunci duka yan uwa ne yan uwa ku hakuri ku dage ku tsaya insha Allahu ta'ala duk mutumin da ya gina Allah to zai ga nashi babu kuma zai ga abin al'ajabi na bakin ciki a kansa a takaice wani aikin da 'yan uwa suka gabatar a cikin garin katsina mu ne muka yi mai magana abubakar shekau wato shugaban jama'a ta ali sunna lidda wal jihad ba da dogon bayani ba wannan sako ta minti ga cikakken rahoton Ƙungiyar Boko Haram ta ɗauki alhakin sace ɗaliban makarantar nan ta ƙanƙara da ke jihar Katsina. Ƙungiyar ta Boko Haram ta fitar da wani saƙon murya inda ta yi ikirarin cewa ita ce ta sace ɗaliban sakandaren ƙanƙara da ke jihar ta Katsina. Saƙon da shugaban ƙungiyar ta Boko Haram Abubakar Shekau ya fitar na tsawon minti hudu da kuma sakan talatin ya zo bayan kwana uku da sace ɗaliban su fiye da 500 abinda ya janyo cece kuce a ƙasar najeriya baki ɗaya kenan kusan kwana uku nan da ake ta tattaunawa a kai wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar katsina da ke arewacin najeriya ta ce 'yan fashin da suka sace ɗaliban makarantar sakandaren kimiyyar ta kankara sun tuntubi hukuma kuma tuni an fara tattaunawa kan abin da ya shafi tsaron wato kan abin da ya shafi tsaron yara da yadda za a mayar da su gida lafiya ba tare da wani abu ya same su ba haka zalika gwamnan na jihar ta katsina aminu bello masari na katsina ya je daura domin ya yi wa shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ƙarin bayani kan halin da ake ciki dangane da ƙoƙarin da ake yi na gano ɗaliban da aka sace a makarantar sakandaren ta jihar katsina haka zalika gwamnan ya sanar da shugaban ƙasa janar muhammadu buhari cewa hukumomin tsaro sun gano inda yaran suke a hannun maharan da suka sace su yayin da 'yan boko haram dinnan kuma suka fitar da sanarwar cewar su suka sace su dama dai tun lokacin da aka sace waɗannan yara mutane da yawa ko kuma ce al'umma sun ta'allaka faruwar wannan sace yara da cewar ba wasu ne suka sace waɗannan yara ba illa wannan ƙungiya ta boko haram domin kuwa su ne komai umma laba'isi dukkan wasu laifuka da suke faruwa a har a yanzu na kisan kai da sauransu dai su suke aiwatarwa sai gashi kuma ita kungiyar ta boko haram din ta fitar da sanarwar cewar ita ta sace waɗannan yara rahoton abin da masana suke faɗa dangane da wannan batu barista audu bulama bakarti mai bincike ne kan harkokin kungiyoyi masu ikirarin jihadi a yammacin afirka ya shaidawa bbc cewa ba abin mamaki ba ne ba idan har ikirarin boko haram din ya kasance gaskiya bisa la'akari da cewa a kwanakin baya boko haram din ta ta ce ta, ta kusa cikin yankunan arewa maso yammacin najeriya baristan ya ce 'yan boko haram a watannin baya sun fito sun ce sun wanke kan 'yan bindiga inda suka haɗe suke aiki tare da juna a cewarsa idan ta tabbatar da cewa boko haram ce ta sace ɗaliban mafita kawai ita ce sojoji da sauran jami'an tsaro su yi duk abin da za su yi su tabbatar sun sun ceto waɗannan yara su ceci su tun daga gwamnati tana da'awar cewa ta kewaye inda ake zargin cewar waɗannan yara suna hannu a hannun waɗannan mahara waɗanda 'yan boko haram ne da sun fitar da wannan sanarwa idan ba haka ba abubuwa biyu ne za su yi faru idan allah ya sa an samu sauƙi za su buƙaci kuɗi ne da kuma 'yan uwansu da ke cikin kurkuku waɗanda aka ɗaure idan kuma ba a yi sa'a ba idan aka yi wasa za su halaka yaran ne in ji shi barista bulama bukarti akan wannan batu da aka tattauna da shi inda ya shaidawa bbc cewar wannan abubuwa dole ɗaya a cikin wannan abin zai faru a yanzu dai haka masu saurare mun san za ku so ku ji halin da waɗannan yara suke ciki lamarin da idan ba ku manta ba ya faru ne ranar juma'a da daddare a halin da ake ciki dai iyayen ɗaliban da aka sace na ci gaba da roƙon hukumomi su yi dukkanin mai yiwuwa domin ceto musu ‘ya'yansu daga cikin wannan hali da suke ciki da har kawo yanzu ba su dan samu wani halin da suke ciki ba dan samu wani sakon halin da suke ciki ba tun bayan da aka sace su mahaifin wasu ɗalibai biyu ya shaida mana cewa tun da lamarin ya faru suke cikin damuwa domin duk lokacin da aka ce ka ya bata dole ka shiga cikin halin damuwa don garama a ce mutuwa yayi ka san mutuwa yayi mahaifin yaran ya ce mahaifiyar yaran ta shiga damuwa sosai ko da yake sun fawwalawa komai ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai wani abu da ya ja hankali shine na tarwatsa iyayen yara da suka taru a makarantar da jami'an tsaro suka yi ta hanyar sanya musu barkonan tsohuwa wato tiyagas abinda wasu daga cikin 'yan kasar suka yi allah wadai da shi ciki har da jam'iyyar pdp da ta kira matakin da ta kira matakin a matsayin abin kaico a matsayin abin kaico wanda ake kuma a hana wanda za a iya cewa a dake ka kuma a hana ka kuka in ji ita pdp shi dai gwamnan jihar na katsina aminu bello masari wanda ya ziyarci makarantar ranar asabar ya bayar da umarnin rufe daukacin makarantun sakandare na kwana da ke fadin jihar ta katsina sannan ya ce a halin da ake ciki jami'an 'yan sanda da sojoji da ma na hukumomin tsaron farin kaya sun dukufa domin gano inda ɗaliban suke tare da tseratar da su daga cikin inda kangin da suke ciki lafiya ba tare da wani abu ya shafe su ba To mai saurare dai kaji yanda wannan abu yake kayawa kamar yadda ita wannan kungiya ta Boko Haram ta fitar da sanarwar su ne suka sace waɗannan yara na makarantar sakandare da ke kankara waɗanda a kimani an ce sun kai wajen 500 zuwa 600 babu shakka dai tunda abin nan ya faru iyayen yaran nan ba ba za su samu nutsuwa a cikin ransu ba jama'a dai mun san yadda halin iyaye da 'ya'ya suke musamman ma uwa wadda komai ɗanta ya faru da shi za ka samu cewar ta fi ma uba damuwa kamar yadda muka samu wani bidiyo jiya wata mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran da aka sace inda take bayyana damuwarta akan sace mata yaranta da aka yi wato yaranta guda ɗaya yana daga cikin waɗanda waɗannan mutane suka tafi da su wato suka yi garkuwa da su babu shakka kamar yadda barista bulama bukarti ya bayyana ya kamata a ce gwamnati ta nuna halin kokari domin kuwa a matakin da ya faɗa matukar ba a takura an yi yunkuri akan waɗannan yara ba domin ceto ransu iza abu ɗaya ne waɗannan mutane za su buƙata ko kuma su buƙaci kuɗi ko kuma su buƙaci cewar 'yan uwansu da aka kama 'yan boko haram aka rufe su a kurkuku a sako masu dole dai ɗaya a ciki za ta faru kamar yadda barisa bulama bakarti ya faɗa ita dai gwamnati abin da za ta duba shine iyayen yaran nan suna cikin wani hali duk yanda za a iya kamata a ce sun yi ƙoƙari waɗannan yara sun dawo izuwa gaban iyayensu to mai sauraron mu Me shari ra'ayinka dangane da wannan batu da muka tattauna? Muna jiran jin ra'ayinka dangane da wannan batu da ake ta yi a kan wannan sata yara kusan kimanin kwana uku kenan. Ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe da zarar mun ɗora za a sanar da ku. Mun gode ma sauraron mu da sauraron wannan tasha tamu da kuke a kowane lokaci a kowace rana a kowane sa'i.